maza da mata masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani shiri na muhawarar studio kalangu ta hanyar radio 52 da akwati mai hoto bakwai masu hulɗa da studio kalangu a fadin kasar niger a zandar kuna sauraron wannan shiri ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 a yau za mu tattauna kan tsadar man ababuwan hawa wace illa ya harfar a nan zandar. a yayin da yake karbar mulkin nigeria ranar litinin 29 ga watan mayu na shekara ta 2023 sabon shugaban kasar nigeria bola ahmed tinubu ya bayyana janye tallafin man fetur a fadin nigeria don kawo sauki kan matsalolin tattalin arzikin kasar nan take lamarin ya kawo hauhawar kudin man fetur a kasar da ma niger inda akasarin al'umma take amfani da man nigeria ta hanyar eh, fasa ko eh, sumugal a zandar eh, kudin lita ya rubanya daga 55 zuwa 110 wajen masu tallar kan titi lamarin yana da illoli kan rayuwar mutane domin ya kawo ƙarin kudin jigila wasu illoli lamarin ya harfar a nan zandar shin wannan eh, kudiri zai iya kawo gudunmuwa wa gwamnati cikin yakinta na fama da fasa man fetur ina mafuta kan tsadar rayuwa da aka tsunduma ciki don mu tattauna mun gayyato eh, dr abdulwahab sumana masanin zamantakewa malami ne a jami'a ta andre salifu na nan zamagaram mun gayyato kuma baba ya dan yaro shugaban kungiyar direbobi na adalci ta zandar sannan da sadat iliya dan malam dan horon hula mai gwagwarmaya eh, kan matsalar tsadar rayuwa kasuwancin man fasakwabri lamari ne da ya yadu a yankuna masu iyaka da nigeria musamman ma jihohin kudancin niger daga sanarwar shugaban kasar nigeria ta janye tallafin kan man fetur kasuwanci ya shiga tangal-tangal ribal ta koma kila wa kala sadat za mu hara da ku shugaban nigeria ya ba da hujja cewa tallafin yana gyara 'yan kasashen ƙetare eh, makwabta kamar su niger shin wannan kuduri bai cin karo da incin walwala eh, na masu ƙaramin ƙarfi a nan nigeria yau tela da janareta ne yake aiki a najeriya mai yin wani walda mai yin duk wani aiki da kasan karamin aiki a najeriya da babu isasshen wutar lantarki sai ya sayi mai ya zo ya zuba a cikin janareta shi ne zai juya kana ya sarrafa abin da zai sarrafa mu kuma mu di yawanci daga nan ne muke zuwa mu biya su abubuwa da yawa daga najeriya ne muke kenan ka gani hauhawar wannan farashin ta eh, mai zata kawo hauhawar farashin da kamfanin nuka yadda suke kera kayansu shi kuma kamfani daga kudin da ya kashe ne wajen kere-keren abin shi ko in mai sayarwa ne daga wani guri kudin da ya kashe wajen sayo wannan abin da transport shi da komi dole ne sai ya gama shi zai hudda uwai kuma kana ya nemi riba a ciki kenan ka gani rayuwa ta talakawa a nigeria da niger mafi yawa masu amfani da wannan kawai za ta samu cikas za su shiga cikin matsala. To ko gwamnatin Nijeriya ta tanadi kamar wasu matakai don rage raɗaɗin wannan matsala a Nijeriya ga talaka na Nijeriya? Eh, na gani ina wani bincike-bincike cewa eh, akwai wani hukuma wadda take ita ce mai kula da conseil economic and social ina gaske ce mai suma wanda shugaban kasa mataimakin shugaban kasar najeriya yake shugabanta shi ya fara taro ya yi a takwas ga wata da tara ga wannan watan da yake ciki da masu ruwa da tsaki musamman ma eh, ya yi zama da ƙungiyar dillallai na man fetur kuma ya yi zama da 'yan kwadago don neman hanyar da gwamnati wace irin hanyoyi ne za ta kawo don ta rage fiske su zancen hanyoyin da za a bi ne don a rage raɗaɗin wannan ƙarin ƙarin ƙarin ma kuma sun yi alkawali har ma sun yi zancen za su kawo su kan kansu ma wa'ansu irin motoci wanda suke aiki ba da ba suke aiki wasu bis da wasu suka yi alkawalin ma su kawo a cikin taron da aka yi. Dr. Abdulhab kabu-kabu da sana'ar mai sun yadu a cikin damagaram kamar su ne ma doran matasa a nan da wani irin cikas kuke hangowa a rayuwar matasa dangance da wannan kudi da gwamnatin Nijeriya ta dauka. To wannan ba ma abin da ake hango ba ne abin da yake nan ne abin tuntuna ma ya zo nan. Tun da man fetur in ya hau cinan duk abin da yake biye da wannan abubuwa duka su ma Eh, hawa za su yi kuma eh, kikasa da zai kawo kuma zirga-zirga ragewa zai yi sada zumunta ma ragewa zai yi waɗansu abubuwa na a ta yi taziya ko wani suna za a yi ko wani taron arme za a yi ko wata ziyara ce kawai haka duk wayannan za su rabu ban da wannan ma eh, akan gani a cikin gidaje akwai da yawa da wannan kudin da abin da suke samu ne suke kore ma bakin su kuda to yau abin ya kai inda zirga-zirga ya ragu kenan wanda yake kabu-kabu bai samu mutane da yawa da zai dauka wanda yake a daidaita ma haka ne balle ma mun san da cewa da yawanci wanda suke zirga-zirga mata ne don wa'annan sabogogin da muka zana da baya wa'annan in sun ragu kenan ba mamaki dan a daidaita sai yi ta yawo cikin gari ba komi mai kabu-kabu ya ta yawo cikin gari ba komi da mai alkurkura babu wanda zai kira shi zo ka ɗauka mini kaza zo ka ɗauka mini kaza ka gani ce a gidaje ma za a samu masala na ke ne in kai baka zuwa iyalinka suna so su ma su dan eh, su ta wani to har da kai ma har da da mu ma kina abun ya shahi gidajen mu. ban da wannan abun sai ya fara kawo kaman eh, hushi da da hasala da rishin jin daɗi da abubuwa da yawa ga mutane su walwala basa jin daɗi kenan abun ba mamaki ma ya kawo waɗansu fadace-fadace a cikin gida waɗansu matsaloli eh, cikin gida tsakanin eh, miji da mata ko tsakanin yara da wane da wane da wane da yawa ne. Baba eh, ɗan ƙungiyar durobobi shin za a iya cin karo da ƙarin kuɗin shigila a nan da magaran ko a Nijar gabaki daya ma magana cin karo akan kuɗin mota ai ya zama wajibi ban ce ma ba tun da kamfani dama man gidan mai yake sha mu ne muke shan mai na hannu Gindin kaga inda ya har wannan farashin ya tsaya haka to dole ne kuɗin mai da kuɗin da ko ya karu. domin mi domin in kai la'akari a yau zaman da ake mai a nan garin da magana ne kawai in babu shi a hannu ya kai ɗari da goma ɗari da ashirin zaka je gidan mai kasha in ba da nan da magana in ma akwai gidan mai a ƙananan mai ba ka samu mai a ciki in sau da ba siya yanzu ka je magarya ka san kusan boda ce sai ka sami ɗari da arba'in to kaga yanzu nan a da magana aka cewa mai ɗari da arba'in ko ɗari da ashirin ka je gidan mai ka sai ɗari da takwas can babu can babu haka magarya in ma akwai su can basu nan mana zai biya bukatun mu da nan tunda bangaren abin da shafi bangaren Najeriya tun sun ƙara kuɗi tunda akwai wanda zaka sai mai litir guda ne da dubu ɗaya yanzu haka wajen da su yanzu na hanyar tana kabi ba su tashi a tanadin in ma akwai tabbatar biyan bukatar talakawa in ka ba hanyar haka matami haka kananan ƙauyukan gasu kaso babu inda ke da gidan mai wanda idan mai baka same shi ba a hannu ka same shi a gidan mai kenan dole ka saya shi ko mutumin da ke balaguro a yanzu ko nawa ne aka ce mai in dai balaguro ya kama dole sai a wannan balaguro zai sai ki fi mu yanzu abin da muke nan muke la'akari a shi ya ne zan yi mu gani mu yi nazari dangance da wannan eh, farashin mu dora shi dan ne mutane samu shi in ka dora ma shiga yanzu mutum zaka rage min dira ashirin in ka rage min dira ashirin iya murna iya ma albarka ya alsa albarka to bare mutum yanzu an ce mai inda yake dala ɗari an ce ma shi ka kawai zaka bada kai kuma baka da baka da wani samu kuɗi wa ka baka dama kai wannan aiki daman kana yi ne ne saboda dole kamar da doctorate mutuwa arme suna sai da kai waya wanda kaga sun shiga mota dole yan kasuwa ne dole su sun tai kasuwa sun sai da kansu nau su ne wanda shi balago zai musu dole wasu kalubale za a iya hangowa game da rayuwa nan gaba gaskiya a kusa kusa ko a gaskiya a kusa kusa na ma da mu a cikin kalubale miki kalubale deja a cikin shi miki sai dai a gaban nan ne ba mu san ba cikin hikima Allah wani sauyi ne zai so Allah ne sa mai zo domin mi domin kaga duk abin da ka sani wanda ake ci a mota ake da koshi kai zaka je ka so a mota zaka je ka so me an kara kudin mota an ƙara kuɗin mai shi in yace ɗauka kuɗin da ba zai huta ba kai kuma ka ce ka sai da kuɗin za ba za ka huta ba kenan shine kalubale tun a cikin miki sai da addu'a to mu saurari wannan ra'ayoyi na mutane game da eh, tsadar mai a nan da magaram to mu muna kawo mai ne daga bakin boda kuɗi suka ƙara mashi sosai hallau eh, abin da ya zama to kawai sai godiya kawai ana yi ne dai don dai ka a zamana a daidaita ce gaskiya abu ya rage sosai ma kawai dai sai dai ya fi dai ka zamana dai baka aikin komai kuɗi an canza in an canza shi ma matan ba sa yarda wasu suna yarda suna ƙara ma da in ka ce musu mai yayi tsada su ƙara ma da kansu wasu kuma ba sa yarda yasa ko kuma da kai yawo haka nan baka ɗauki ba mutum gwada ka ɗauka haka nan ma ko wannan karar rarrage dai kaɗan haka babbar matsalar bai ma kamata ba a ce matsalar wata ƙasa ta shahi mu kamata a ce matsalar na mu ne kamata a gyara kaga kenan da mu wata ƙasa bai kamata ba a ce ta shahi mu shine matsala amma su ma 'yan yan ruwa su ma ba wata riba suke ci ba saboda su ma daga can inda tsada suka siyo shi kaga kenan dole da sattin da hamsin da biyar yake amma yanzu ya dawo ɗari da goma wani guri ɗari da ƙarago wani guri ɗari da ashirin ma za ka siye shi kamar da kuka gani dai yau da sati kusan biyu kuɗin mai ya ƙara sosai ma ya ƙara saboda ya lumka ma lumka ne za a yi ba ya ƙara ba kuma yau ya sa wannan tsada da mai ya ƙara ya samu illa bisa al'amarin rayuwarmu yau da gobe saboda mai ake cewa yau za ka gani eh, duka kai da zauwa zuwa da zauwa na al'umma ya rage al'amarinmu na kasuwanci kuma wannan abin shi zai ƙara kuɗin kayayyaki kuɗin sufuri ya ƙaru kuɗin kaya ya ƙaru alhali kuma samun na al'umma bai ƙaru ba kenan ka gani rayuwa za ta ƙara kunci mutane su ƙara shiga cikin wani yanayi na eh, na eh, ha'ula'i kuma ya kasance rayuwar ta ƙara ta daman kowa san kuma da abin yake tahiya kenan yau ya nuna mana cewar eh, zamantakewar yau irin eh, zamantakewar da muke da babban mu na gusum yau mun ga cewar wannan rayuwarmu duka ta ta'allaka ka tokam a duka abubuwan da suke yi amma kuma da mu jira a ce sai 'yan nigeria sun yi kokowa gwamnatin su ya rage kuɗi mu ma ya kamata mu yi tamu kokowa namu gwamnatin tunda muna da namu man fetakin namu gwamnatin ya rage kuɗi shi zai sa mutane su koma shan mai a bakin a cikin eh, mai na gwamnati kuma ya rage duk wani abin da ake cewa na sufurin eh, smogal mai wanda tana da tana ta hatsari amma gaskiya wannan abin yana da matsala saboda yau masu aikin wannan mai masu sai da mai kaɗai in kadi ba dubbinai ne matasan mu suke kenan kuma wannan man in aka wasa kasuwancin shi zai sa rayuwar mu yau ta tsatsaga muna kire ga gwamnatin Najeriya shi ma ya diba abin haka kuma gwamnatin mu shi ma ya diba abin saboda a samu a gudu tare da ya tsira tare. Wani irin kamar sharhi za ku yi game da abubuwan da suka faɗi za mu fara da ku president. Mutane wanda suka yi magana abin da muke shawara ne mu uku da muka bayani shine suka sake faɗi. Wannan abin sai ya taɓa kowanne daga cikinmu da mai motan da mai motan da wanda yake hawa. inda kake zuwa da ka baka da kuɗi baka ce a zuwa ma sai ka dawo yanzu babu shi sai ka je gidan mai ka zuwa shi gidan mai babu ba shi wani al'amari ne yadda suke hudin nan babu wani abin da suka soya daga cikin abin makoni kenan a ƙarshe da duk mutumin da yake nazari mai hankali ya san wannan kalubale ne wanda a gaban mu wanda ya shahi kowa da kowa me yasa nake cewa shahi kowa da kowa duk mutumin da yake raye yake lafiya lo sai ya ci abinci duk abinci da zai ci a cikin dalilin kuɗin mai kuɗin shekaru ko mene sa kawo shi ke ci ne dalilin abin sa kowanne mahaluki wanda yake raye yake lafiya sai wannan abin ya buge shi shine yake bani kai eh, lallai lalle mun saurare su kuma mun ji mutane ne wanda suke yin sana'a wadda take da ta'ammali da wannan mai ka gani kama su 'yan adaidaita da 'yan kabu-kabu da masu sai da mamma gaba ɗaya da masu amfani kowanne ya nuna irin eh, matsalar da ya shiga ciki sakamakon wannan mataki da aka ɗauka musamman ma eh, ka ji dai masu eh, sufuri na cikin birane masu amfani da kayan motoci na masu kafa uku ko kuma masu amfani da babura sun nuna cewa lalle lalle yanzu abin nasu yana ja baya sakamakon mutane ba su iya biyan kuɗin da ya dace a biya dangance da wannan al'amari kana kuma su ma wa'anda suke amfani da wannan abin sun nuna cewa akwai matsala yanzu abin da yake aljihunsu ba isa su su yi wannan su biya bukatunsu kenan dai a takaice dai ya hudo abin da muke faɗa wannan abu ya haddasa matsala kwarai kuma wadda take iya kawo cikas cikin tattalin arzikinmu da ma tafiyar da aiki yadda ya kamata tunda yanzu ba kowa bane zai iya hutawa ya je aiki a lokaci tunda wani wanda yake zuwa aiki da yanzu dole ne ya fasa hawa al'ura ya ce a a kafa zai tafi ko tunda baya iya biya kullum tunda kowa san nawa ne ake biyan ma'aikaci kuɗin shi bai isa ba ya biya bukatar wannan kenan a takaice dai wannan magana da suka yi ya tabbatar mu da cewa lallai-lallai akwai matsala kuma wanda ya kamata a ce duk wanda yake da hannu eh, ya sa hannu a ciki don ganin cewa an lalubo eh, hanyoyin da za su kawo masalaha wanda su hudda al'umma daga cikin wannan hali da ta shiga. Doktor, me za ku ce game da ra'ayoyin waɗannan mutane da muka saurara? Ra'ayoyinsu ai mun ji kowa dai kuka ce. Akwai wanda suke kuka, akwai wanda suke kamar sun riga sun sallama ma Allah yanda ake cewa sun yi saranda sun gani kawai abin kamar masu yawa sai dai abin kai sai dai godiya akwai wanda kuma suka ja hankalin eh, shugabanni to cikin wa'annan abin kan wanda suka yi kukan da karfi kan wanda suka sun yarda sun sallama sun gani cewa abin shi kenan ba makawa kawai a kwanta a jira a jiran mutuwa yadda ake cewa eh, kamar eh, sun sallama dai eh. da wanda suka yi suna ja hankalin shugabanni mm. duk wa'annan mutane ya kamata a ke su shugabanni mm. su san da cewa ɗaya akwai matsala mm. biyu akwai matsala wajen wani yanci na al'umma da ba a so ta samu matsala ita ce matasa tunda wa'annan duk da kuka, kuka hira da su matasa ne ko ta ne dai ya kamata mu san da cewa kalubale akwai shi da yawa daya dai in ba a yi hankali ba kenan ana shirin canza salon rayuwa gaba daya sai an canza salon rayuwa kaman e, yanda muka ce ɗazun nan sada zumunta ma sai an yi lisaye tahiye-tahiye sai an yi lisaye to in babu tahiye-tahiye mutane da yawa za su ji shi a jiki masu motoci da daidaita da sauransu shi makanike ma zai ji shi hmm. tunda ai sai in kai guji-guji ne a injin ka ko mota ka za ta samu matsala ko hmm. to yana gida a shi shi ma zai ta yi wuni ne yana jira wanda zai kawo gyara min kaza babu shi shi ma matsala zai shiga hmm. wanda suke jira a kawo musu wani wuri wani abu daga wani wuri su ma matsala wannan duka kalubale ne iri-iri kenan a takaikin aka har hada wa'annan a mahangan eh, masana ilmin zamantakewa da halayen an adam al'umma tana cikin gariri tunda matasa iri biyu ne da wanda zai ce to Allah ya isa mm. su sallama mm. da wanda suke mu ba mu yarda ba mm. su motsa kenan ya kamata irin wannan kalubale ne iri-iri ya kamata mu eh, tuna da su haka ne kuma eh, ba mamaki a samu matsaloli da yawa cikin gidaje cikin arme ma za su tabo alaka tsakanin ɗiya da iyaye za su tabo yaro ya saba a bashi kaza ya saba a bashi ya yau kace babu gobe kace babu zai canza zai canza maka kallo kowa ya shirya in dai ba an samu canji bane tunda wannan doka ta dan adam ce an gani a nigeria banda tinubu ai tun yaushe aka fara an so a yi wasu dama sun dan shi aka fara ruguji da hayaniya sun cire to shi ya rimsa ido kuma iran da aka ransar da shi ya yi kamin ma a san shi waye tunda in kana so ka yi eh, eh, in kana wasu abubuwa kakka ma yarda mutane su fara hira da kai to shi ne wannan tinubun ya yi to ba mamaki ya dawo saman shi koyan koyan da sadat ta hodi ko a kawo wasu abubuwa na na na, na dan rage radadin amma can ne ai Niger ne Niger to miye za a kawo na rage radadin wannan kuma wata aya tambaya ce To kamar yanzu fasa kwabari eh, cikas ne ga ci gaban ƙasa ana iya murza hannu a ce kamar ya zo ƙarshe 'yan eh, Nijar za su fara shan man su na Nijar. A'a. Bas wannan ba shi ne maganin ba. Eh ba shi ba ne ma dama ba mu muka ai ba muka kirkiro wannan ba. Inda mu muka kirkiro da sai mu ce tunani ne aka yi a nan Nijar aka ce to ga yanda za a hana fasa kwabari. To ba muka kirkiro ya fado min ne kasam ya fado min ne. jinan in ma muna so mu ce to kai ga ga ga ga gasashe ta fado mu kama mu ci to ai wannan ma in dai gwamnati tana da irin wannan tunani to da ta yi kuskure mm. tunda ba mu da mai isasshe a nan ko ina mm. ko cikin kananan birane babu su ko ina kai a nan zandara ma station ba su ishe mu ba to ya kace gani waɗansu kananan gundumomi da sauransu ya kace gani garurrukan mu tinan baiwa a ce an hana wannan baiwa a ce wannan magani ne ban da wannan ko kuce gani ko in ce wasu suke can da da wasu ka'ido na doka cewa wannan fasikobarin wannan wani bala'i ne a wani wuri a wasu a mahangan mutane rayuwa ce mm. tunda da wannan faskwabarin suke rayuwa hmm. inda babu shi yanzu cikin wannan halin da muke yi akwai matsala tun da china ta farfado ta kawo injuna ga ta nan barkatai kowa ma na isa inji hmm. amma ba kowa yake samu mai ba inji kowa na da shi yau ko hmm. har a kananan garuruka inda ba sa wuce bukoki uku akwai inji to amma babu mai a ce wannan shine mafuta na hana fasikobiri ɗaya dai in ma haka ake so a yi kuskure ne ban da wannan ma mu amfani a hana shi yanzu da muke wannan halin da muke ciki to ne an aka hana su yani wa'annan duka motoci nan sai an kwantar da su motuna da injina injin nika injin waye injin yin leda kaza injin yin kaza duk tunda duniya ta ta'allaka ne da man feta da wutar lantarki dama da yawanki ba ruwansu da wutar lantarki man feta babu ita ko a cikin waɗansu kauyuka ta ya ne za a hauna fasikobrin aka hana fasikobrin su menene za su yani za su in ka zo ka kira ko yaron da ya saba shan nono aka kire shi daga nono ai kowa ya gani rigiman da ake tada kuma a kowa ta ayata me yasa ma za a hana shi war haka yanzu nan ban mu bukata ake an cire tunda yanzu ba a kawo wani abu ba a gurbin shi to sadat kamar ta wani hali wannan kuduri zai kawo ƙarshen safara ta man ketare eh, da hukumomin nijar suke ta kuka tun shekaru da dama lalle wannan magana na ji wasu masanan tattalin arziki sun nuna cewa kamai wannan mataki da aka ɗauka a najeriya hanya ce wadda za ta ba nijar damai da yaƙi wasa man fetur amma shi wanda ya wannan magana kamar yana ganin cewa yanzu farashin na najeriya da na Nijar in suka zo daidai ko kuma in ya zamanto homan na hasakburi ya yi na ƙasa tsada dole ne mutane su komo na ƙasa su rika shan na ƙasa har ma ya nuna cewa akwai riski ɗin ma mu ma na ƙasar tamu wasu su rika zawa suna sayan shi suna hudda shi waje in ya zamanto ya yi arha to ka gani kenan wannan su ne wanda suke ganin kamar wannan hanya ce wadda take iya eh, sa ƙasar Nijar ta samu ci gaba wajen yaƙi da wasa ƙwabirin man fetur amma shi kasan yaƙi da wasa ƙwabiri ana yin shi da dalili ana yin shi ne saboda a kare tattalin arzikin ƙasa kamar yanzu in wata ƙasa tana huddo wani abu kuma ya zamanto wannan abun ba a amfani da na ƙasa sai a huta waje a siyo na waje kenan na ƙasa bai sayuwa to yanzu tambayi shi man nijar bai sayuwa ne ai tun da aka fara wannan hudoman fetur mu mu jin baranar da soni ko ta hoto ta ce mu ta kasa sai da manta kullun sai da take to tun da soni dafko wannan eh, bai ya hana ta ta sai da safidirki wannan man da ake kana fasakwabri akwai inda yake shiga akwai wata rara wadda soni da ta iya biya a cikin ƙasa wadda dalilin wannan man na fasakwabri ne ake cike gurbin wannan eh, wanga saboda mi saboda wasu sun ce wannan man da ake saya na na wanda ake cewa masa kabri ne namu ne ma wanda ake huta da shi ake maido shi river saman kenan shine ake maidawa a saida shi a matsayin mai na wasu kabri alhali mai ne tunda in ka je daukan mai zaka hudda kasashen waje kudin da yake zo ma sarai ma kaɗan ne sai an hudda ma duka wasu wasu haraji da wani wane ne da wane ne kenan zaka same shi da arha to in ka saya kamar za kai shi mali ko za kai shi burkina ko za kai shi najeriya sai ka maido shi kuma ka saida shi a nijar a farashin da aka sa kenan kaga ga su ci riba wajen sattin ko arba'in ko hamsin kuma wannan mun gane wannan diyawanci station station da ka gani an yi na nan garin wannan abin ne suke yi tunda ai akwai station kin da zai gani baka ganin motar da take zawa ta sha mai a ciki kawai an yi station ne ga taron sai ganta a hirar gari an yi ta amma ban mai zuwa shan mai ka rika tambaya wai har ma ka gani wai tana da ma'aikata ma ko bata da ma'aikata ma'aikatan ma baka gani sai dai lokaci zuwa lokaci ka ga yan sitar na a gundun to wa'annan galibi sun yi station ne saboda so ni dabba ta sai da ma mai he kana da lasisin takarda mai baka uncin ka sai da mai su kuma da yawanci wannan lasisin station kake yin aka baka shi kenan suna yin station ne dan su samu lasisin da yake basu damai su zo su samu mai a soni dab dan su hudda shi waje kuma su maido shi su rika saida shi ta bayan hage kenan kaga wannan su ne frodar kuma wannan zance da ake na satimil baril ca aka yi nijar a wuni bukatar mu ta mai gaba ɗaya ta satimil baril ce to wannan magana ce wadda aka yi tun 2007 daga 2007 kamun zawa yau bukatar nan ta nijar ku bata ƙari ba kowa ya diba gani a unguwarsu ya diba ya ga da mutum nawa suke da abin hawa wanda kuma yau da bisu da yau suke da abin baicin wannan akwai kamfaninnuka da yawa dangance da wannan harkar hakoman fetur da ake dangance da wasu al'amura sabbi gine-gine da ake yi a ƙasa ya sa kamfaninnuka sabbi sun zo da wasu manyan gurare ma da aka yi na, wutar lantarki paske akwai ma yanzu haka gurare da aka yi na wutar lantarki wanda da mai suke sha wanga mai da ake rafi ne a Nijar kenan bukata ta Nijar ta karu rama abin da ake tsammani yanzu wannan satul balikin ba lallai bane ba su ishe mu kenan yanzu ko an ce an hana wannan mataki da tinubu ya ɗauka ya hana a shigo mai daga waje mai eske wannan man namu na cikin gida ya ishe mu mu sha tunda ni na imani da ba zai isa ba shi yasa ka gani har yanzu tunda aka yi sundep tunda aka yi soraz ake huddo mai na nijar ake tace shi a nijar ai hanyoyin da ya kamata a ce wannan ma an kai shi ko ina ƙauye sako sako na nijar a ce ko ina akwai hanyoyin da za a iya shan wannan man misali ma station amma sai ga babu station saboda mi ba a yi ba saboda dama wannan su sun san bai dame su ba wannan marshekin kuma sai da su si in wannan su dauka kenan wannan dai masu shan mai na bayan hage duka komowa su sha mai yanzu na gida to he ka gani ma an kai matsayin inda man da ake yi a Nijar bai isa ka je station kin ka ji an ce babu mai kuma ma zai ba da dama kamar wanda ya faɗi in har ya zamanto tarifikin da za a sa ya yi sauki a Nijar lalle 'yan Najeriya ma babu abin da zai hana su zo Nijar su sha mai kuma gwamnatin Nijar ba ta da niyyar yakin wasa kwabri mun gaya ma mun taɓa yin da ya ba da kai a nan ba ta da wata niyyar yin yakin wasa kwabri tana magana tana yaki da wasa kwabri ne dan a duniya a ɗauke ta a gwamnati wadda take ta kirki wadda ta san ciwon kanta shi ne yasa suke wannan magana amma ba ana yin shi bane da niyyar lallai lalle ana so a daƙile wasa kwabri a takaice ni bani ga wannan hanya ce wadda ta sa a yaƙi fasakwarin eh, man fetur amma tana iya kawo matsaloli da dama wanda su rikita ma harkar masakwabri ka gani ma zaman to fasakwabrin ya yi yawa ko har ya kai ma inda daga nan za a riga kware shi ana huta wani waje da shi. babaye eh, za mu dawo kanku kamar sufuri da kasuwanci tare suke tahiya tuntun akwai kamar wasu abubuwan da suka kara kuɗi game da wannan tsadan mai da aka samu game da tsadan mai da aka samu dole ne a kara kuɗi mm. tun da zuma na gama ce ma a yanzu abin da yake a cikin dakon yauni da masu na daga jika 24 kuma jika 27 28 an ƙara jika 4 jika 3 a wani kari ne wanda za a ji jigar da mutane in ka ɗauki misali daga nan zuwa tanit biyu da rabi ɗari ku jika biya ka ɗauka yanzu ya kama jika biyu da rabi jika uku karamin mota ka kari ne wanda za a ji to wannan kari ma da ake ji mutane suna kuka a kan shi domin dama in ka rage musu 20 suna ma alama albarka don ƙara kuɗi kuma kaga wani abu ne wani zama na masamman kuɗin ce take da wahala a ƙasar nan bari mutum ya zo ya shiga ya balaguro cikin cikin yana jin daɗi ya biya kuɗi mutanen da su yi balaguro ma ƙara ragewa suke don kuɗin mai ya ƙaru kuɗin mota ya ƙaru misali in ba zama dole ka balaguro ba me yasa zaka yi baka da kuɗin shiga kamar yadda doktor ne ce in za a samu mutum goma mai zuwa gurin aure sai a samu mutum ɗaya ko biyu a bashi kuɗin ya je ba mai ya kuɗin mota za a bada sai a ba wanda za a je gurin gishiri in mutuwan ce maimakon mutum goma ya sai a ɗura mutum ɗaya ko biyu kenan kaga shigowar fasinja cikin mota babu maimakon mota goma tashi ɗaya ta tashi ana cikin hasara ke a dai sau haka nan kabu ba haka nan in kuma sai da samu ake shi kuma diyan da muka ji so kai mai mota ka ɗauki mutane ba ka ɗaukar sa asara misali asara ka ɗauki ka sai mai mai tsada magana ta uku a nan garin da magana nan kaɗai ke da kai gidajen mai wanda kake so ka samu mai parce que da kake ganin direbobi suna ɗaukar mai lalle ba kyau ya mutum ya ɗauki mai a ciki to in sun gaba in suka gaba babu inda su samu man siya ya zashi siya tirkatu dole ne mu idan ya tsaya haka mu yi nazari duk inda ake zuwa a kan mu kuɗin farashin da muke namu ne damu muke ba na gwamnati ne kuɗi da muke wannan a gargajiyance kuɗin mu ne masu motoci muke cikin mu zo na mai farashi amma gwamnati kamar misali mai ɗaukan mai kamfani mai station yan kamfani su ba ruwan su da ƙarin kuɗi su a ɓangaren su ba maganin karin kudin mota buri dai a bangaren mu da muke nan gida ta mu ta gargajiya a cikin shi ne dangance da muke shan mai na hannu mai na zai muga ya zama su kanci karin kuɗi da mu samu to kamar yan eh, har hula ya talaka zai iya jurewa wannan tsadar rayuwa da ya faɗi yanzu kun gani sawar kuɗaɗen wasu abubuwa sun karu zancen ya talaka zai jure ma na abun he dai hakuri talaka amma wanda ya kamata ya wani abu ni a nau gani gwamnati ce gwamnati ita take da ruwa da tsaki na nemo hanyoyi wanda su kawo sauki kamar yanzu gwamnati tana iya yin hanyoyi da dama hanyoyi na farko wanda muke ga ya kamata gwamnati ta yi a nan nijar shine ta gagauta rage wannan kuɗi na man fetur namu na cikin gida ya zamanto muna iya amfani da shi ya zamanto wannan ababen hawa da gare mu da kayan wanda suke amfani da duka da man fetur ya zamanto kowa yana iya amfani da shi na biyu kuma akwai hanyoyi da gwamnati ke ɗauka kamar tana iya subvencionin wasu abubuwa kamar transport ai akwai subvention kamar tallahi bisa kan transport ai gwamnati tana iya ɗaukan tallahi bisa kan transport ko na kayayyakin abinci haka kayan masarufi ya zamanto an dauke musu wasu haraji ko kuma wani tallahi na transport ya zamanto gwamnati tana ɗaukar nauyin sifiri na kayayyakin abinci haka sai a samu arhar rayuwa na uku kuma gwamnati tana iya bunƙasa eh, eh, albashi tunda duk yadda za a yi dai duk ma'aikata su ne wanda za su rika shan wahala tunda su ne suke yawan zirga-zirga ya zaman toto an ƙara musu wani abu kakan a ƙara musu wani abu a cikin salarkinsu zai ba su damar su samu isasshen kuɗi wanda za su rika zuwa su fuskanci wannan hauhawar farashi da ake samu shi kuma ɗan kasuwa zai saida tunda da ai rishin kuɗi ne tunda kuɗin da gare ka yanzu wanda ake baka da to kuɗin sufurin ka ya limka gida biyu cin kuɗin sufurin ka ya limka gida biyu abubuwan da ka saba saye duk sun lullumka kenan ka kuɗin da kake samu ada bai isa ka ka yi ka biya bukatunka amma in gwamnati ta bunƙasa musu eh, salarkinsu zai ba da dama tunda in ma'aikaci an bunƙasa salarkin shi ma'aikaci shi zai je ya tada wani ma'aikacin yanzu ai mutum da yake cewa bai iya hawa a daidaita don saboda bai da kudin hawa a daidaita ne ko amma tun da kudin a daidaita ya karu in aka kara ma kudi a albashinka kina an ma kwamfansan wannan kudin da ya karu na a daidaita kai ma ka shiga a daidaita shi ma kuma mai a daidaita ya samu. amma son magana magana sadar eh, a cikin hmm. a cikin kashi ɗari hmm. ma'aikata ba da kashi goma sha biyar ko ashirin hmm. kuma wannan abu ya shahi karamin talaka akan karin kudin man wannan abin da ke cewa gwamnati na nijar in ya ƙara ma ma'aikata kuɗi ya ɗauke ma tallafi na bunda da shi harkar transfer abinci ɗan kabu kabu ya zai ɗan adiyar sau ya zai mai transfer ya zai dole sai ya sayi za a hau ni abin da ke ba da shawara in ko kai ba ka shawara ba babu hanya mafi sauƙi wadda kowa zai shiga cikin haicin shi sai wanta ya nasiri a basu kudin man shi shine kawai babu wata hanya solution wanda zai ta kawo kowa ya zama ne ya ji sauƙin nan sai rage kuɗin farashin mai Nijar kan. Doktor kamar bisa kan farashin kuɗin mai da yake haɗi akwai wani abu da yake ban mamaki yake ɗar mai kai yanzu duk da tsadan mai a wajen 'yan sai da mai na kan titi mutane sun yi yarda su je wajen su maimakon su je station inda man bai kai ba kuɗin da suke su suke sai da kan titi kamar ya za a iya fasara wannan lamarin nasu. Kusan dan adam duk abin da yake eh, kamar sabo kan iya zama doka gare shi mm. akwai dai sabo a nan in ka ɗauki nan zandar da akwai sabo mm. mutane ba su saba da shan mai na station ba da yake nan biyu ba kowa yake yin shan mai na station tunda mun faɗi cewa babu ba ko ina ada kwai station ba kuma kana yi ka ɗauki wani mutum nan zaka birni kawai ka kawo wani wuri sai abin ya mai ya kare mm. babu station wajen kenan shi yasa ba wannan ba na uku wannan wuraren sai da mai innan da kuke gani na kan titi ba kawai wuri ne na saye da sayarwa ba a'a wuri ne na wasu irin dan ɗan'uwantaka suke kullu a can da sabo da da da da da cude ni in cude ka da wasu irin halaye na na gari na, tausayi da na na taimakeceniya na mu'amala tunda shi wani mai kabu kawai yana wucewa ya zo kawai dab da wani mai sai da mai abin shi ya kare ke kai nawa zubo min litir ɗaya zan ta nan eh, zan ta nan kanya in dawo bai ma tambaye shi bai ma bu zuba mishi zai mm. babu wannan a station kuma komin karamcin kudin ka ka samu in shi a wajen a wajen mai mai mm. kuma kowane lokaci suna nan a kan tituna a cikin gidaje masu abu ababen hawa sun san gidajen da suke samu su kaga irin wannan suna sa mutum a ya gwammace ya ta yi sai mai inna na ɗari da goma ko da ishirin ma tunani na gaya muku jiya na jiya da dare na sai mai na dari da ishirin tunda da kuka ce za a yi da ba niki to tunda mu a wajen mu masana ilimin halayen adam da zamantacewa ya kamata ka shiga cikin fajen ka gani sai muka shiga muna danta tambayawa ko kar kar eh, akwai inda in abin ya ci ana yi wa a rage a baka babu shi wannan abin ga kuma a can 'yan uwan juna ne so da dama ana saya a yi hira ana sa mai inna ana hira ana zolayin juna irin wayannan da yawanci babu su a, station kuma duk sako da kwararo da lungu a nan zandar mm. akwai inda zaka samu wannan yana nihin suna da yawa su masu tallan masu harkar eh, sai da mai kamar yanzu idan wannan mm, eh, kudiri na shugaban kasar nigeria ya kawo kamar ragowar wannan abin za a iya samun barazana akan rashin aiki na matasa a nan da ba harkan barazana ba an fara ɗan dana tun da yau yau inda muke inda muke muharan nan ba mamaki wasu na kwance a gida ba dan wai su huta ba su sha sanyi ba a'a dan bayan da suka iya su huta ba su da mai in tun da dan kuɗin da ke cikin hannu iyalai sun cinye dan station zaka kai ka ce ba ni babu to wa'annan ma yanzu ma an fara zaman kamar kowa fara zaman kamar dan jarin hujja in babu kudi a hannunka ai ba a baka to akwai 'yan kamamin hajiya ta sayi abin ta baka kwana biyu uku hudu baka kawo komi ba kaga dole ta ci a bani E mana eh mm. to kenan wannan barazana na rashin aici wai ba ma sai an daga kai an hongo sama mm. yana nan tare da mu mm. abinda ake yanzu abinda za a fargaba shine me kikasu da in aka samu matasa a nan zanda suna kwakwanke babu aiki me masalan da akan hangowa akwai wani abu da ya kamata shugabannin su saba in irin wannan masololin su huto su huto su nuna su ma alhini su nuna su sun ji ciwo su ma suna cikin bacin rai ban sani ba wannan kwanan biyun da gaskiya ban samu in kalli tele ba sosai da ko da radi eski an hutu an ke to gaskiya yan uwa ku yi hakuri abin ga yanda muke mu ma abin ya ɗarmin mana kai mu ma ban masu tunda wannan shi talaka kuma a cikin wannan kasashen irin damu ta afirka an yi so zumunta da kuɗi an yi so ka nuna in wani ya samu baci rai nuna mishi kai ma ka ba ranka ta baci in an samu matsala nuna mishi kai ma ta shafe su huto su ce gaskiya kuna abun ya shafe mu mu ma muna jin shi a shi wannan in aka yi shi sai ya fara jure tunda ka tambayi wannan ya ne zai talaka zai jure in ana irin wannan jawabai ya dan ji sanyi a rai kada hukuma ta yarda Allah ya isa ta yi yawa a gaban mm, tun da in suka fara ke Allah ya isa in suka fara ke ina amfani sai ka ga wannan abun shugabanni soyayyen shugabanni zata huta daga daga ransu kuma wannan batta jara mu a wajen masu ilmin zamantakewa aka ce ba a ruhe ido a akan matsala mm. ba a maida shi jefe mm. ba a yi kaman babu shi a'a ana huskance su ne gadan-gadan abin da za a yi a yi kokari a cikin abin a samu a warware abin amma ba yi kamar ba matsala a'a wata matsala ce karuwa akan wannan matsala yawa sadat kamar ina mahuta kai daga naka bangare kamar yan hula ni na gaya maka na ce ma wannan kara ma kuɗi ni abin da yasa na ce in aka kara ma ma'aikata kuɗi ma ai ba neman ai sassa sassa ne kamar zai rage raɗaɗin daga wajen ma'aikata tunda shi ma'aikacin ya samu kuɗi shine mai sayan komi ko in wani irin aiki kake in ana biyan mutane salar mai yawa kai ma in ka zo zaka musu aiki cewa zaka yi dole sun biya ka kuɗin ka ko ba haka bane ba kuma na biyu na ma zancen mu fita ana subventionan transport shi ma wannan ana iya yin shi dan a ce ya zamanto wannan in kai transport ci a 'yan titir da transport ci a komi an sanka akwai hanyoyin da ake bi ko ta hanyar empo ne ko ta hanyar wani wane ne a ce to kayi kaza ya kamata a baka sai a diba ta ga wani hanyar haraji da kake biya ko wani a ce an yahe ma haka nan ne ake yi kana kuma abincin ma da ake ci ya kamata a ce an yi su subvention duka wannan in dai ana so a fuskanci wannan matsalar da kyau kana kuma na uku na farkon da na faɗi shine na ce a rage kuɗin mai wannan rage kuɗin mai kira ne muke gwamnati kamar yadda muka saba ta rage kuɗin mai wannan yara da zai rasa sana'a su masu yin ruwa ruwa ne masu yin kabu kabu ne tunda mun yi imani da in farashin ya ta haka da yawa sai sun hwasa yi su ma a yi nazarin ya za a yi da su Doktor kuna da karin mafita abinda za a ce game da wannan matsala? Mun san da eh, gwamnati ba bata da iri wannan karfin eh, ta sa station ina To ta kai wasu tankuna tankuna eh, barin a nan kalma kamar rumbuna na essence sanannu a hukumance an san akwai rumbun mai a gari kaza akwai rumbu mai a gari kaza akwai rumbun mai a gari kaza inda ba a yi kafa station daga nan sai an sani garin yan gari suka zabo wane da wane da wance ana su suke kula da shi da ka ɗauki injin ka kamin ka yi kilo biyu akwai wani wani gari inda kwai mai sai a yi abin ga wannan darasi ne gare mu in dai kayan aro aka ce ba ta ado yanda dai muna nan muka tashi aka ce kai an kara mai a nigeria yanzu mu muce dan da na abun to ya kamata ya zama nan ɗari game da ma wannan wuta na nigeria da muke sha ba mamaki ita ma wata a tashi a wadi wani abu da zai sa mu cikin matsala ya ɗana a banga jinan ya kamata ce a yi wa'annan a magance wannan da ke da muka shiga ciki direct deja mun shiga cikin wannan matsala hmm. a magance shi yanzu babu wani wata hanya hanya ta farko shine a zamna a tattauna irin su eh, electricity irin su wutar lantarki tun yanzu a fara tuna tunda ba mamaki wanda yake iko yau in abokinka ne gobe wani zai zo kowa fata kansa yake wannan duniya ta nafsi nafsi ce ka ku gani wai a aka yi ta rubuce-rubuce ana abubuwa na taimakekeniya kasa da kasa ana wasu wakoci na wane ne duk wannan zance ne yanda dai su sun fara tara mutane sun fara lallashin su aka fara tattaunawa ana hudu duk inda mutum uku hudu biyar goma ɗari suka zamna to an samu an samu tunani iri iri da za su kawo eh, mahuta ka gane kenan tun yanzu nan a fara yin wannan abu madala mun gode doktor nan muka ka karshen wannan muhawara ta studio kalangu abin da za mu iya rikewa shine cewa kudirin wannan ya kawo matsaloli da dama sannan ya kawo rayuwa ta yi tsada yaƙi kan wasa eh, kwabri ba ita ba ce mafita saboda babu gidajen shan mai a ko'ina a haɗin ƙasa kuma ma shi wannan fasa kwabri ya ba matasa da dama aiki mafuta a rage kuɗin mai na ƙasa kuma eh, gwamnati ta ƙara adadin eh, man da take ba ƙasar nijar ko kuma ta ringa kawo shi daga ƙetare da ya wadaci kowa da kowa mun tattauna tare da dr abdulhab sumana masani na zamantakewa malami ne kuma a jami'a ta andre salifu ta nan da magaram sannan da babaye dan yaro eh, shugaban kungiyar direbobi na adalci ta zandar da sadat iliya dan malam dan farakula mai gwagwarmaya kan tsadar rayuwa mun gode sai wani sabon shiri.